an da shi da kuma wasu abubuwa da ya kunsa ka karanta mana shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن زهير بن بن محمد عن أبي إسحاق عن سعيد بن عياد عن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الزراعة قال وسمى في وكان يرى أن العبود سموه طيب هنا cikin babu ma ja'a fi sifati idan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu da yana magana sifati idan ya idan ne ko siffar miya a sallallahu alaihi wasallam yake ne da ijaz yake ne da niyya na duk abin da ake hadawa da wani sandare domin ya sauwakar da wucewa wani sandare ko kamar ne miya da zuma da da mai da mai mutum ka zai ko da da nama da haka yi wasu da ya kashe da alayyar hasan hasan yau za mu ci mai mana alayyar musamman cin da duk abin da ake dubba duk abin da ake haɗawa da wani abu da kaza da tufa sun mutu kuma rai dun makarantar ko waɗanda aka haɗawa da wani abu kimiyya miya ce abin da ake haɗa shi da sandarar abinci ya tafi ba ka in miya haka samu irin rikin miya ko ta kabewa eh, ko ta ko ta ta ko ta mai ko ta mai in kuma baɗi aka sa in zuma aka sa in in duk wani abu da ake sawa wanda zai ciyu da mata zai ciyu da tuwo ko a ƙasa wannan abin suna ne suna ne shilmiyoyi wani a nan su sana fi so hanyar hmm? sun yanzu ka kuma miya ta hausa ka ɗauki miya ka kabewa da kaza kaza amma duk wannan bayanin da muka yi cikin su wani abin ya fi so azira ya fi sun nama annabi sun ya fi sun nama kuma ya fi sun nama zira ya zira cinya ko ya fi sun cinya a cikin nama tsayi duk ce mu wannan wannan hadisin sai mu karanta shi saboda ba zai koma shi muna ba iri ne har ƙarshen baji sai muku wani bayani wanda wancan lokacin na yi tsammanin za mu kai ƙarshen baji ya mu farko za mu tsaya wasu dogon bayanai ba إمام الترمذي يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا abu dawud an zuhairi ya ibn محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن إياض عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجبه البراء عن صلى لا عليه وسلم يكتن شيء براء شين يكنا برجيش شين قال حتى شيء مسؤوليتي وصمة في البراء har aka wa annabi sanmu aka sa mai guba aka sa mai guba cikin jirage wa kana ya hafin yahuda sanmu annabi ta kasance yana gani yahudawa suka sa mai wannan guba hadisi ya danganta da annabi ta tambaye da kansu sun faɗi su suka sa mai guba kuma sun faɗi me yadda suka sa mai guba ibn qayyim a cikin zabul ma'aji ya yi bayani mai kawo game da wannan abin na sa mai guba da wani lokaci aka sa mai guba wata shekara wani wuri suwa suka sa mai saboda ni da kuma irin tambayar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma waɗanda suka sa mai guba ibn qayyim ya ce wa fi hadhihi gaza a wannan yaki yana magana yakin haibar yace sunna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a wannan lokacin aka sa ma annabi sallallahu guba a hadatha ruda yahudin harith yahudiyya wata mata da ce mazainab bint harith ba yahudiyya imra aka sallam bin mishkam mata wani mutum da ce sallam bin mishkam ya sa mai guba ta sa guba shatin da akuya mashiyatan wanda yake da sassa ƙarshen mata wanda ta sa mata guba duk akwai ya ta mata guba amma da sassan da inda ya fice kuma yadda zamu ji wata alaƙa ta tambaya ita matar ta ce ayyun na'ami a habbu ilayhi wani gefe cikin nama ya fi soyuwa gare shi inda ga ya zan kawo mai yanzu kowa ko da ta shi gaba ɗaya da shi da wasu za su ci ina ya fi so ta tambaya faƙalu sai suka ce azzira suka ce ai ya fi so wajen cinya Ba a aktarat min as-summi az-zira'i sai kin yawaita wannan gubar a cikin zira'i sai ta dunguba da cikin yawan nan da yake falamman ta falamman ta hasha min zira'iha lokacin da annabi ya tasbi wannan a zira'i akhbarahu zira'u annahu masmumun sai zira'i ya ga da guba a cikin nan ga Allah ka tsaya ya ba shi labari fatala ba wazan akla sai annabi ya fito da wannan cin da yayi wannan loma da yayi wannan cinawa da yake annabi ya fito da ita sun maƙala sai annabi ya alaihi wasallam annabi ko alaihi yake ya ce ijma'u li man hahuna min al-yahud ku tara ne da Allah na yahudawa sannan unguwar take da tsakana a kayan unguwar su Suna larabawa ne da suke yi ko ba yadda ake shi ne kusan jikokin mutum guda ke zama unguwa kaza kuma yanzu misali ba ko kuma a ciki ba in ka ce za ka duka kuma jikokin a ciki ne a wuri ko irin haka ne sai kasance in mutum na unguwa kaza to bani hayi bani kula da ke cewa unguwa ɗin wani Ɗan gidan wani za ka da jikoki ne da kare a yi sha'awatayya a yi waye sai kasance su ne a unguwa za ka sa da kasance a kawai an wannan unguwar da ke da zama ta nan ke قالوا نعم فجمعوا له سيسك تعرض سبب الشيء وتعك تعرض فقال لهم في النبي صلى الله عليه وسلم إني سائلكم عن شيء بل تنبيك ولي أرو فهل أنتم صادقين فيه ذاك من جسكية ذاك جاء من جسكية إني تنبيكم قالوا نعم يا أبا القاسم سكت إيه يا أبا القاسم ذاك جاء ما جسكية فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبي صلى الله عليه وسلم يتشمسوا man abukum waye baban ku iyan wa kuke wato wannan ku bani wa ku iyan wa kuke qalu abuna fulani suka ce waye ne abbaban mu nan duk ko kide ne unguwan nan qala ta ne da yake kazabtu kariya kuke yi abukum fulan wani ne baban ku ba wani bane qalu na'am ya abul qasim suka ce eh ya abul qasim ah, na'am ya abul qasim sadaqta wa barakta lake kai gaskiya kai da haka ne shi abbaban mu أنا تلك مريعة تجيب هل أنتم صادقين عن شيء إن فعلتكم عني لقد أن يجب أنكم مريعة تجيب وإنكم مريعة قال نعم يا أبا الحاكم فكي إيه يا أبا الحاكم لا مريعة هذا يا وإن كذبناك إني مكة يا أردت كذبنا كما أردته في أجنا ذا ذلك أيام كيف كذلك يقول لك تجيب رمك يا أبا أيام أيام كذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu man ahalun nar suwa ya wuta ku ga yana suwa ne ya wuta fa qalu sai suka ce na kulu fiha ya kira mu nan da za mu shiga wuta dan lokaci kaɗan kuma tahlufuna na fiha sannan ku kuma mai musulmi ku zo ku shige وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة تشبه ya ملاكة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم الشمس اخطأوا فيها تثبتت شمس كنا يشوف سنة فوالله لا نخصكم فيها أبدا والله لا أبدا بدا من يكتب الشمس ولا ما يكتبها ذاك كودين أن يكتب الشمس ثم قال كتب هل أنتم صادقين عن شيء إن سألتكم عنه ذاك بيان التسكية إن التنبيتم wato wannan salo ne mai kyau in ka tambaye mutum na farko ya yi matsariya ta gaya da kasan gaskiya ka tambaye na biyu ya gaya ta gaya da kariya ya kai to na uku zai shi ne zai da ma tambaye ta uku ce annabi ke sun yi musu za ka tambaye musu da ta farko ka gaya kai ke ke ku kuke ga kaza ko suka shiga ke ke ta biyu ke ke kariya ga kaza to ga tambaya ta uku yake har an tun sadiki ya an shaidi in sa'altukum anhu za ku gaya ne gaskiya ga wani abu yanzu in yi tambaye ku an na'am suka ce eh ala aja alkum fi hadhihi shaki thumman kun sa guba cikin wannan akuyar ala na'am suka ce eh mun fada sai da sun san cewa su kai ƙarya ne ko baka ba su kuma irin wannan su kai ƙarya hukunci ne tsanani ake saboda sun tafi kisa kuma su kai ƙaryar da ku yi ba ala kuma hamalakum ala zalika kare cikin nika kuka yi haka qalu aradna in kunta kadiban nastaridu minka mun so in makaryaci kake mu gama da ku. gobe za ta kama ta. wa in kunta radiyan lam naduraka in kuma annabi take to ba za mu ke komai da ke ba So, annabi sai daga ne ya kira matar yi mata tambayoyi ah, da sauransu ya tabbata cewa an yi mai an yi mai wannan kissa tana cikin bukari sashin tana cikin bukari wannan kissar da wannan bayanin da ido sun yi ko ya nuna na farko dai a lokacin haifar aka yi mai wannan guba na biyu guda sun yadda sun yi mai sannan ga wata ta yi mai ga sannan ga sunan mijinta sannan ga ga ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a babin da muke karatu ya kasance jirage wanda ya har bayan mujiyar da ta tambaya ni ya fito aka ce jirage sannan ta mai ta guba cikin jirani zaka wannan shi ne muhallin shari cewa ya shahara cewa ya kasan jirani wannan hayyar dawo da suka tambaya a lokacin kaibar haka aka gaya musu eh yanzu hadisai guda hudu da za mu karanta gaba duk da sauri da guda uku kai sai duk mun su wannan ne mu dawo a kai za ka karanta na gaba قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ابان بن يزيد عن قتاده عن شاهد حوشب عن ابي عبيد قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وكان كان يعجبه الزراع فناولته الزراع ثم قال ناولني الزراع فناولته ثم قال ناولني الزراع ثم قلت فقلت فقلت يا رسول الله وكم الشاة من ذراعي قال والذي نفسي بيده لو سكت لنا ولكن الزراعة ما دعوت إمام أبو كثير يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عماد أبان بن يزيد عن قتادة عن شهود بن كوشر عن أبي أبي قال أبو أبي رضي الله عنه ɗaya daga cikin ‘yantattun bawa annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake ta tabakku lin yi sallallahu alaihi shi hijran na dafa ba annabi sallallahu alaihi abinci a cikin tukunya wata na dafa mai a tukunya na dafa mai akuya ko rago a cikin tukunya wa kad kana yujibuhu dira ya kasance shi cinya dira ta ina burge shi fana wurtu dira sai ko ku dira ne bashi fa kun makala sai na wurtu dira kuma ba ni dira ana wurtu sai ko ni a mai na ثم قال داروني الذراع فليس قمران ذراعي فقلت يا رسول الله كم للشاك من ذراع قلت يا مرضى الله أطيع ذاتي لو غريت هذا الدين في النباكة فقال أطيع النبي صلى الله عليه وسلم يسير والذي نفسي بيده لو سكت لنا ولتني الذراع ما دعوت da kayi shi da duk ce ka bani sai ka bani za ka mujiza ce da duk ce ka bani sai ka bani a jiya ne wata ka amince da yawan mako a nan ne wata ka amince da jiya ko ba ta yi na walima ne na waliman zainab ko zainab bin jahash cewa anas ya ce ya kawo hai da ya kawo mutum nawa suka cita? ta ɗauki uku ko a dinga shigowa da goma su zauna goma su fita goma su zauna wanda mu su ne na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai da rubuta littafi sai da suka yi ujijoji ɗari biyu da waɗanda suka inganta da waɗanda akwai da maganganu a isra'ila حديث قال حتى حدثنا حتى بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن صلاح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت ما كانت الزراعه احب لها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم الا كفار وكان يجعل وكان يعجل اليها لانها اعجلها نضجا. وانا حديث ان وانا اجيب السنه وكم يوم بيان وانا حديث ان شيوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكتب بلند شيء يكتبوني الى ان يمشي حديث لمنكر بإذن تبقى مثلا اسنادي سنكم بقى مثلا يا سلام قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا الاشعر قال قال سمعت الشيخ بن فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الزهري وشمان المشرين لا يتبت أن يتصل اللحم في رأيك تيوى حدثنا سفيان بن قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن حبادي عن عبد الله بن محمد عن أبي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ni'mal idamul hazm wannan asali ne kuma ta tashi duk da shi ma hadisin ya wuce ba kun ba da ko imamu tirmidhi hadathana sufyan bin wati qala hadathana yazid bin al-qubab an abdullah bin min al-mu'ammali عن ابي مليكه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الادام القلب ان باعتماد اللدنيه ان تكفن شيئا wato ya zo gida ne ta bayani ya akwai kuma da na gaba da yin bayani aka ce shi ya akwai ya ce a kawo shi amma dalla da da a ce akwai shi wato duk wani nan na halayen kawai na annabi sallallahu alaihi wasallam da da muka yi bayani a koyarwa ta gari da abinci wannan shi ne manci ban tambaye ku ba koyarwa ta gari da abinci ya koyarwa ta gari da abinci a kalma ɗaya a jumla ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam suna ce da abinci shine duk abin da ya samu shi yake ci yana iya cin wanda yake komai daɗi da tsada shi ya samu sannan yana in ya samu wanda bai da daɗi zai ci kuma bai complain in bai samu da zai haƙuri zaka shi tsakanin annabi sallallahu da abinci wanda ya samu ne kawai Amma ka ce mutane sun kauce akwai wanda saboda yana da kuɗi yana da gata yana ganin wani abinci ya rika kan bai ci yana ganin wannan abincin talakawa da wani annabi ba haka yake ba annabi sallallahu alaihi duk abin da ya samu yana ci akwai wani kuma wanda talauci ya bata da kwakwalwa bai iya cin mai daɗi ba ka sai a tafi ne ba ku misali wani kila direba ne wani kila mai gashi ne wani kila an wani aka kuɗi sai a ce babban mutum na cewa kawai mai abinci sai a ce ma wai ɗauke dubu ɗari ɗari da shi ne a bashi kuɗi ne wai shi a tsaftace da ya zai tuwa da abinci da wannan ba shi yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka wannan wannan sadaka ne amma mukwado ne mai sun duniya da yawa tunda ba cewa ya kai a shi da shi ga cewa ka bashi kuɗi ne wato shi da kai na sai da abinci ba ba annabi ba haka ba annabi zai ka a yanke naira gonin tafiya shi gobe in ba samu bai yawa sai kuma zai wa kowa complain to wallahi kwana na biyu ban ci ba da kowa ba a ji za a jin koya to kawai duk abin da ya samu zai ci mai daɗi ne mai tsada ne abin da ya samu zai da daɗi zai da tsada zai ci in zai samu baya hakura wannan sunna wanda ya koye da ya ji daɗi kwarai da gaske ya kasance kai a babin abinci za ka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kai mun za mu ji hadisi ne za su nuna bayanin wasu na dubba wanda ke nuna halayen kwarai na annabi sallallahu alaihi game da abinci da mu'amala da mutane game da abinci حدثنا ابو كويس قال حدثنا ابو كويس بن محمد بن علاء قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ثابت بن ابي حمد الشمالي عن الشعبي عن ام هانئ رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعندك شيء قلت لا فقلت لا الا خبز الا خبز يابس وخمر alhaji ma a ƙarfarcin ma a ƙarfarcin yin ƙudurin fiye kallus ma imam kim da ta ta tana a koko rai muhammadu ala ta tana a koko rai hamza a kumari an sha'abi an ummi hali qalat دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم أم هاني بنت أبي طالب تقوى علي بن أبي طالب شيخ فتش علمتك يا شبو إن لك فقال سيدك أعندك شيء كان ولا أبناء بنتي فقلت لا بشراب قومي إلا خبز يابس سوى ويناب بسسا وخل دقوم الحل أمام ملبك شبو أجهد فقال سيدك ناكي سيدك كاوشي ما أكثر بيت من أدمي ai ba gida bai buƙaci niyya ba fihi da akwai alkhallu ai wannan abu da yake cikin da akwai shi akwai niyya kawai za ka ɗaru shi ne aka yanke mara ko gaba ne aka sa ya ci wani mai matsakaicin kuɗi ya yi magana ya ko suna ba suka yake yara amma a nan a yanke naira zuwa ya ci gobe jibi ya ce babu komai sai busu san masa ce kuma a kawo ta gaba ɗaya abincin ba shi a gaba da rai ba kawai abinda aka samu ko mene ne Allah ya yi shi a ci kawai za ka ba a mafi a ce ba a cin da ƙwarai sannan ko ba a ɗaukar aji a ce ba a cin wani wanda ake ganin da kai ba haka yake za ka busu san mata ce kawo ta akwai alƙal a sa to a ce shi aiki gidan da ake shi ba a ci ba za a ce babu miya da aiki. yi ke yana ciwa ma da shi. حدثنا محمد حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد المراد المراد الحمداني عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل آية على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام إمام الدين حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء فلنمنع عن عائشة أكن تورم ما الدنيا كفضل الفريد على سائر الطعام فنقبل لك الفريد لي أكن تورم ما تنبغي kaga ne asaridu idza alqud ta'duhu bi lahmin fadaka amanatullahi karidu jime waka nama da masa ai haka hada su ake ce ma su ake ce ma asaridu wata asaridu shine ne nama da masa a haɗe in an haɗa nama da masa babu abincin da kai su falala babu abincin da kai su falala to wa aka falala cikin su nama aka falala me dalili aha kan kai qur'ani Allah ya ce wa zallalna alaykum al-ghamama wa anzalna alaykum al-manna muka yi da girgiji muka musu da wata nama na da na sun ta ce kuru mai tsayi ba kina da faɗi ku ci al'arziki da muka yi muku da tsayin wa kwarai yahudawa ne haka yau da gobe da gobe suka ce ya mutan zuwa na babbaka مما تخرجنا مما تنبت الارض من بطنها وكسائها وطولها وعدسها وبطلها ta تيميه كاي ماتا سوها وين بألا تستبدلون الذي هو حتى بالذي هو خير من أنا باقي نعمة في ما في الجبل ما في كتير على سواء أبدا شيء كم نعمة شيء الذي هو خير ترى كتير كل كتير في القرآن يعني كتير بس جماعة نعمة هي ما سا استوى يا كيا ما سا الذي هو أبدا يا كيا نعمة الذي هو الذي هو خير فما سوى جبل لعل يمكن سواء كتير ولا سواء كتير ما تبي تعلم شيء don haka zai annabi sassa ya nuna sai abincin da yake so akwai mata da nama za ka don shi annabi sassa yana ganin falala ta zai ga cewa da na aisha falala ta cikin mata kuma mun falala a sarili kuma wannan yana cikin hadisin da ke nuna falalan na na aisha Da dama mata masu falala fiye da kowa guda nawa ne guda biyar ne kudu sun zo cikin hadisi daya a nake kamula minan rijali kafirun walam yakul minan nisa'i illa arba yace maryam bint imran wa asif bint muzani wa khadijatu bint kuwait bint da kuma fatimatu bint muhammad sallallahu alaihi wasallam sai na kuma ke yace yace qablu aisha daga su biyar ne da shi ibn qayyim yace an yi sabanin na na da na aisha wa yace farala ala salatati aqwali as-salisu tawaqquf shi ke yanzu kafin su sauran kwallon kargo an yi an yi safarin akan sabi jinarar aisha wani kwallala a kan kwallonka guda uku zance na uku shi ne a tsaya a ce ba a kan cikin wanda ta fi ba haka zance na farko wannan tafi wannan zance na biyu wannan tafi wannan zance na uku a za a ce duk ne masu kwallala ne za ka mata da kwallon su ta tabbata haka a sama guda biyar ne da na asiya da na maryam da na na khadija da na fadima da na aisha radiyallahu anha wa arda kuma ku arda radiyallahu anha wa ardahunna kuma kowace cikin su kaji ta ta falala ta kai tsammanin ta sai ta ci wata falala kowace cikin su kashin da ta ba da gudunmuwa daban da kashin da wannan ta ba da gudunmuwa kowace su ta ba za ka ga in ka doko asiya asiya ta ba da nuwa ta gefe iya zama da mutumin da ba na kirki ba ka yi influencing ɗin shi a samu abubuwa jika ita hana a kashe abin da nisa da ya taso gidan karawa ji wannan kokari da ka yi ta yi ta wannan zaka ka wata mata za ka kasance kasan wani mutum da ba mutumin kirki ba ki ta koyi da wa ta ta koyi da asiya ta yi kasance ta yi mata nana maryam ita ta ta yi ne ta so da annabin allah cikin ulul azumi na rusuli ta kai ta yi yana ciki take ne tun yana ciki take ruwa ne da kai hanyar da aka same shi hanya ce wanda ke mai sirri ko mai tsoratarwa ga kai amma ta yi haƙuri da kuma maganganun da ba ta yi kuma Allah ya fitar da shi ya mai da shi annabin Allah kuma ya kire wasiya wa barram bi walidati Allah ya yi wasiya ya bita domin kokari da kai yudar jinnai na na Khadija in ka duka abin da sai dama ita na na Khadija da na na kuma da na Aisha sun ci wadancan duk wani abin da a cikin al'umma mu ya tsawon da shi ba don shi shahad ɗin na abubakar ya fi sahabban duk annabawan da suka wuce su su gaza ba mutum guda ake da shahara so za ka ci waɗanda na Khadija da na na Aisha da na Fatima da sun fi jina na Khadija ita ɗin taimakon da sun wa annabi sallallahu na tufa bai da annabta ba da dinga zuwa kogo yana zama kawai ya ga cewa bai son mutane mutane da ba su mai ba ya ga alamar cewa kuma mutane ba daidai su babu wahayi ma sun fita da ibar kitab wala iman amma dai kawai a hankali ne ya sa a ce yadda ake ba daidai ba za ka dinga zuwa cikin kogo idan idan guzuri ne ya kare ya dawo ka ba shi guzuri wata mata ka haka ne yau har wallahi za ka tsaka ne yau sai ba ka kawo kuma ka je cewa ma za ka za ka je ka yi gabo kuma ya ga mu da mala'iki ya dawo kuma da ke kadari ba da kuma cikin ku kuke zama ka duka mutane kuma da zuwa nema da yake ya ga mu da mala'iki ya yi wasu tsoro shi ne san mala'iki da sun mala'iki ba da ya zo shi da ke kuma ta karbi ya mun ta gyara da kuma ta kuce ta kai shi inda baraka bin nauta ji sai sai wannan kokarin da ji kaga sabu kai kan so zo ta dinga kai makama da awar da kudin da kudin da kudin ka shekarar ta ta na fi shafa da nanar hawa da hawa masu annabi adam hamma ta ta kai shi da tsaye ce babu masu da ta amfani ilimi ta amfani addini da ilimi da kamar na aisha ita ta fi kowa ilimi cikin matan duniya da kuma ya ta ilimi za ka fara bai an yi gari masu madawa da gari ta faɗi an dawo da gari ga kowace za ka ɗaya ta ba da kwanar da gudunmuwa daban rashin annabi sun sai ce fara na aisha a kan sauran mata kamar fallar asariyu

حدثنا بكير قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن سعيد بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع من اكل ثور ثور حدثه من اكل ثور ثم رآه اكل من كتف شاة ثم صلى ثم صلى ولم يتوضا إمام مسلم جل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثوب أقته cewa ya ga Allah ta ya yi alwalla bayan ya ci wani yanki ya tafi shi ya busasshen nono da nono da aka busa ya kuma kamar alewar madara haka ya ce ya ga annabi ya ci shi ya yi alwalla thumma akala min katibi shatin sannan annabi ya ci daga kafada akuya thumma salla wa lam yatawadda sannan ya salla bai alwalla ba zaka mallu ce wancan zai yi ya ci yayi alwala da mace bai da alwalla, za ka yi alwalla ba don ya ci shi ba. bane kuma da wani hadisi zai yi bayani kuma sai haka yanzu mutum za ka mai abinci sai ya tashi alwalla ya sallah. a shi ko da ya ci abincin bai da alwalla ne ba wajen abincin ba ne za ka kuma wannan abin da annabi ya ce alwalla ba don ya ci shi ba ne tunda ga ya ci ka ku shafe kuma bai yi alwala ba bismillah ibn abi ibn uyayna an wa'id ibn daud عن ابنه وهو بكر بن بكر بن إمام الترمذي تقدم يعني إما على أن سفيان بن عيينة عن وائل بن داوود عن ابنه عن وائل بن داوود عن وهو بكر بن وائل عن الزهري kun ga wani ɗarki mariwayatul aba da alil abnani akwai riwaya uwaye da riwaya daga ƴaƴansu akwai riwayatul akabiri alil akabiri manya su riwaya daga ƙanana na samu asali daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani bayyana haddasa ni sami dawi daga annabi sallallahu alaihi shi abba bashi amma lamin sami mu dawi amma yanzu yau riwaya da gare shi maganar dajjal ko za ka riwaya ta akabi an al-asadi riwaya ta al-abab an al-abnahi fanni ne sananne a cikin ilmin musalawun hadisi wata ne da ruda ne wa baka ne wari ba ka wata ya mutu da ɗani baka ne wari an zuhuri an sa imani ke rabiyallahu an qala أو لما رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيته النبي صلى الله عليه وسلم كفية بكم وسويق الجديد جافتيه ذاك إشراف سويق شيني عند أتي سمح فشيء يكتن شيء شهير لي أكسا أكسا أكسا سيدة جانكو دا مي أكا دفع أكبر متانيكو أكا كلا أكبر متانيكو za ka annabi eh, sassanan ya yi a sauƙi amma sawici ya kama da fashe ko da faduka don shi abinci ne da ake ci to aka sai ya kasance annabi sallallahu alaihi shi ma ya ci wannan shi ma a sahih muslim mun karanta kissar duka ko da annabi sallallahu alaihi an soke daga Khaibar da aka zo da yakin Khaibar aka tsaya ya yi ma ga hanya bayan ya aure ta ya kai ne ya kai ne za ku ne? Oke, eh, a bayan an ci wannan bace da dalilin aka sha da su ba da kuma shi ma abin yin aka yi tattarawa aka yi aiko shi ma da dabino da sauki duk wanda ya rage tsawon dalilin ya kawo ya kada dalilin aka yi sauyi shi kuma dalilin aka ce wanda ya haɗe ya kawo ya kai a صلى الله عليه وسلم تكفاك بيسا سفية نمي سفية رضي الله عنها وارضاها تكفاك بيسا راكم شيء لعك زوما دي شو ما تعمل بس إنا ممكن تسمع يعني تكلم أو يا ما يتشاكا يأكل جوا على تكلمنا dole kuma ta bada a rasu da wani kishi ba kawai da haka annabi ya aure da ta zuwa an turo da haka ta haɗo duka ya ɗauki za ka kuma kara wata amarya ta ta haɗo duka ya ɗauki da kawai da ta رضي الله عنهن وارضاهن جميعا طيب. قال حدثنا هو حديث اللي قالوا يتاكل شو قال حدثنا محمد بن محمد البصري قال حدثنا فضل بن سليمان قال حدثنا قائد مولى عبيد الله بن علي بن ابي ذاكر مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى ان الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن ويحسن أكلا فقالت يا بني لا تحيي اليوم قال بلى اصنعيه لنا قال فقامت فأخذت من شعير فأهنته ثم جعلته في كل وصبت عليه شيئا من زيت ودقت السلسلة والتوابل فقربته إليه فقالت هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغسل أكله إمام الترمذي حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الكويت بن سليمان قال حدثنا قاتل بن مولى عبيد الله بن أبي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن aliyin an jaddatihi kalma wannan kalma ɗin masu abu rafi ce daga wannan kalma ɗin da ubangiji zahi bin ali yake ruwa kakati ita wannan kakar tashi masu abu rafi ce don haka sun tsaya tare a nan sallam ko da ake maka wannan tambaya cikin tsufa sai jikoki da ƙanana suke maka wannan tambaya ya wata shi wannan tambaya ne annan hasan bin ali haka ne anna nan ne anna al-hasan ali cewa hasan anna hasan anna al-hasan ali cewa al-hasan bin ali bin abi talib wa ibn abbas abdullah bin abbas kana min sahabbai wa ibn ja'far abdullah bin su uku a tauha ko qalula su zai da wannan tsohuwar ta suka ce mata isna ila na qaraman mimma kana yujibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ke nuna abinci da ya kasance na burge annabi saboda mijin ta abuwa ko shi aka riga annabi sallallahu alaihi da yaushe kuma shi aka cewa ya kawo abinci shi aka cewa ya kaza za su kuma irin abincin da annabi sallallahu ya ke so fakalar ta ce ya bunayya ya fi yan ƙayana la ta shahidi ne ba ku bukata ce ba ku ba ku ba ku shawara ku bai goge ko ɗaya muku wanda lokacin an samu yalwa an samu abubuwa an samu mutunci wancan lokacin abincin da aka ce ko ci ne ba ku iya yanzu. ana bala na iya yara ce eh idan yi nuna haka ne muna so inda alibi sun sallam shi yake so isna iya lana ala fa'amar ta ta tashi fasa da tsin sha'iri ko ko sha'iri sha'iri kamar ta gero haka haɗi waje تبون بلجاش تفاقا ثم جعلت في إليه سنتسع شيء كنيا وصبت عليه شيئا من زيت sun zuba wani abu na mai sun zuba mai mai wadda kasin sulsula wata tawabila da ta sai da taruhu fa karraba to ne da ta kusantar samun shi ta ce gaya fa kala da alkulkul shi ne kamar tasai ba ta san da yake ba amma wannan gungun wani bai da bai da zafi shi kuma a tawadar shi ne mai zafi kaga tattasai da taruhu fa kala ta ce ha min ma kana يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينا كي أبن دي كتن شينا فوجي أمن صلى الله عليه وسلم ويحدثين أكل هو سمي كتشو تتشن شي صلى الله عليه وسلم أما أنا هديث بن إيجان تبا سبيل الله بن علي بن أبي رافع لين الحديث مي كان آه، لين الحديث مي شين إلا وأنا حديث أفعل قبير بن سليمان ولكي صدوكم كثير الخطأ من سبيل الله حديث حديث يعرفون سنة يعرفون حديث shi kubar bin suleiman sun ba samu mutu da ba su yi an samu wani iri ne su a ce inda hanyoyi suka bi an haɗe yana cewa hasanin ne gayin amma su ci don hanya ɗaya ce to a bisi ya yi rauni sura قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن الاثر بن قيس عن نبيح عن نبيح بن الحنجي عن جابر بن عبد الله قال اتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا فذبحنا له شاة فقال أنهم علموا أن نحب النهار وفي الحديث كفى طيب آه إمام السيد حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمر قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن بن الأنبي عن بن عبد الله رضي الله عنهما قال أكان النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma yace annabi sallallahu alaihi ya zo mu da gidan mu fa zabahna lahu shatan muka yanke mai akuya muka yanke mai akuya ko kinkiya ko rago fa qala sai ce ka annahu kamar muna son nama wannan malamai sai ta faɗin halin kwarai na annabi sallallahu alaihi a cikin wannan hadisi haka aka sai kowa ya zama in ka je wani gida aka baka abinci in wani ya baka ce mai kyau masha Allah kamar sun sai ina son kaza Usman da suka ce mutane kan da suka shi uku game da irin wannan akwai wanda ke koyi da azabta da irin wanda ya an ba shi sai ya yaba da ce wannan namun ya yi dadi Kamar kun san ko kokarin da nake so kamar kun san ina son nama kamar kun san ina son mata kamar kun san ina son duk abin da aka kawo ku da kyau da samu sai wanda ya kawo sai ya ji daɗin gaske kashi na biyu akwai wanda ko yana so zai yi shi zai bagana kashi na uku akwai wanda zai aibata yace kaza kaza shi sa sai <laughs> kaza yana cikin aibatawa in ka ji ba kunta ko ka je inda wani ba ka abinci ka tambayi duk abin da babu ne an kawo na ka gama cika ce akwai toothpick wallahi toothpick isa ba ka kwashe ka tori shi a jiya ga wabai da wani yayi ba mu cikin mota ka da mutane na kan cikin mota ke ji kamar wannan su za ka tambaya babu toothpick babu tissue ba kowa ya wayewa kawo ta shi ba ba kuma ke da wayewa wasu abubuwa wata wayewa ce shi ya yi aka kokari ne ya mugun ka yaba sai ka sa wai ya biya kasa wai dole ya biya kasa za ka ya yi ma babbar da wai ya yi ma komai sai ka tambaye ki ce don iya ji cewa ta ashe ban iya kawo dai ba shi dai ban iya ba sai ka tambaye ki shi ce ba duk abin da baka gani wai ba ka gani ba ka a kawo kwanta kake babu ko ka kona. ba ka gan shi bayan wuri da ya eh, tuba kawai ta eh, gode da abin da aka kawo ga wani da cikin harkar al'allin sallar in ka ji aka baka abinci ko aka yi maka hidima ka yaba ba faɗuwar girma ba ne za ka ka yaba a ce kar abin da ya yi daɗi ko da ba ka so ne malamin sun magana da ko da ba ka so ne wajen ilmar idanun da kai saboda alƙalli ba wani abinci ba ne na haka amma annabi ya ji da haka ya haka su cikin masallaci saboda ne saboda an ce mai shi ya akwai haka yadda ake ji da ajin mutane ba wai dole ta shi ne da best bai an kawo da best kake da best ne a an ga kawo ma an fara masa ita kuma kuɗin magana ta kwarai da za ta faranta ma yawan wanda ya kawo ka nuna daɗin wani ka bibi wani abu na kwarai wani jami'in abin na kwarai sai ka faɗi jami'in abin na kwarai shi ke na sai ya ji daɗin sai ya yi amma kaka ce ba babu kaza قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا ابن زياد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد انه سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكر عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى معه فدخل على امرأة من الأنصار فضحك له شاة فقال فأكل منها وعدته بكلاب من ركب فأكل منه ثم تودع للظلم وصلى صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فأحسن بحلاة من حلاة الشعب بعلالة بعلالة من حلاة من علاة الشعب فأكل ثم صلى الأسرى ولم يتودع إمام الدين يسعى بن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا رضي الله عنهما قال سفيان كان يقوم أبو سفيان يكي وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر كما محمد بن المنكدر شيء بضل آل بن جابر ذاك وانا حديث سفيان بن عيينة يا ويكش عبد الله عبد الله بن محمد بن عتيق سنجر ويكش محمد بن المنكدر دكتور طالبان جابر رضي الله عنه قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita kuma ina tare da shi wannan dulla da shi ce kunna julusan inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu wal kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk wanda sai za annabi shi ne subject shi ne shi ne shi babban sai bita annabi sallallahu alaihi wasallam muna zanne inda shi ba su cewa yana zanne inda muke ba su haka zuwa ka sai ya fita nini bishi da eh, yake sun yi abin da ke mutu da babbar karami ne kuma wa da shi a babba rabbi Allahu anhu bada qala alam ra'atin min al-ansar sai an ya shi gidan wata mata cikin mutanen Madina fa zaba atlahu shatan sai ta yanke mai akuya fa akala minha sai an ya shi daga akuya wa atatu bi iyadin min mutabin sai zo mai da cire na ruɗa na da biyu wato ga nama bayan ya gama ci da ta kame da jini shi ma ka atire a babu a faru sai ya ci fa akala min da sai annabi ya ci ga wannan tirin sun matawa sun matawa ba da da na sai annabi ya tashi ya yi alwala da allah azhar to wannan don ya ci nama ko ya ci da jini in zai lokacin sallah azhar ya ya ya ci abinci ne bayan haka sai ya tashi sai ya yi alwala da Allah. ni ke nuna haka ga nan gaba wa salla annabi tashi yayi alwala yayi salla bayan ya ci nama da dabino kuma sarafa sai annabi ya biyo bayan salla ya biyo an gama salla fa atatu bi kulalati min kulalati sha sai ta zo mai da sauran kingin mace akwai kai don kafiya an ci na an ci da an kawo mai tashin tare ya ci ya ci da jima aka tashi aka yi lola aka yi sallah bayan an gama sallah an bayan azhar ta ta kuma kawo mai kowa a kuya sai ya ci ba a kala sai annabi ya ci sun masallar asa walam ya tawabba sana da bai sallar asa da ya alwala ba za ku rike nan ba cin wacce akuya ta sayi alwallar ba don shi ya ya koma can sauran akuya kuma bai yi bai yi alwallah ba da farko ne ya kasance duk abin da wuta ta tafa ta ya ci yana alwallah amma daga baya shi ka shiga da yadda ya kare asirul amraini da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta rubu a mimma masati mimma masatin na قال حدثنا عباس بن محمد الزوري قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا قريش بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن ابي يعقوب عن ام المنذر قالت رضي الله عنه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوان معلقة قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بعد يا علي فإنك ما تأكل قالت فجلس علي والذي سفر الله يأكله قالت فجعلت له سلكا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فاقف فإن هذا أوفق لك imamu cikin da shafi kan basun muhammadu ne duri ƙara haddasana yusuf muhammadu ƙara haddasana kula ibi sulaiman an al'ukmanar ne an yaƙo da ya ajiye yaƙo an ummin munziri ƙara tsawai babu anna ummin munzir da zai bamu na tace da kala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa da kuma da wata cewa yanzu yana tare da shi akwai aliyu wata annabi sallallahu shi aka fitowa ta nuna tsora gaskiya shi kai daga annabi sallallahu ya shigo inda yake tare da shi akwai aliyu da hiyar tawa ce da annabi sallallahu ce sai na aliyu yake gaskiya wala na jawalin mu'allaka ko da ya shigo gidanmu akwai nonunan da biyo da suka rataya an yi dabino ne haka suka fiske da idan na ba sai ku zo sai a rarra ya shi da gida ima da irin gidan laka irin an fito an ɗauko da bino da gona irin wannan nono da bino babba an rarra ya an ci da buga kusa an rarra ya قالت تكتشي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل sai annabi sallallahu alaihi ya dinga ci ya gane sai ya dinga ci wannan dalili ne na cewa duk wanda ya yarda ka ci abinai ba sai ka tambaye ba kana ci duk wanda ka san ya da kai amfani da kaya ne ko ba sai ka nemi permission ba kana iya amfani da shi don haka idan wanda ka san ya yarda wanda ka san ya wanda ka san da ya dora za ka yi amfani da kaya ne a shekarar 2000 ya shekarar 25 ya yi wannan lokaci ko ya yi lokaci ake hanci a makka a zarar biyu mun je muna haɗu da wani ɗan wasu yan afghanistan da muka samu matsala da su ba ma ni samu matsala da su wasu ka samu matsala da su yan najeriya ko suna jin haushin baka ke gaba saboda tafiya ce ta almajirai da ɗalibai an zo daga madina mun zo maka darul haɗe wasu za su biya Ba haji bayan biya haji wasu za su ɗauki nauyin wani haji ne da haji da ake min da waye za a samu haka ɗin kowa ya ka shara shi zai samu sai yin mutu takalmin wani shiga da su to da sifas da ya gani da ta da shugabanci ya gara da babban cewa a shi kuma ya ga من طلب حمائي منتجا فألا يؤدي ما تركت لا da واحد من shi فضل ليش تجد النساء ليش يقول فهذا الشيء لا يتعطى لنفسه za ka ji wanda ka kasar ka kasa slippers ko shi ya ko kasa takalmin shi ya ta ko kasa ko ka ci abincin shi ya yarda su ba ka tambaye shi abokin ka ne yana da gona kuna tafiya gona a yi a yi ci a yi ba ka komai sai ga suka tafi kuna tafiya ya ci ba in dawo sai ya ce ta kaga za ka ci a yi ta dai ta za a yi zaɓi saba duk wanda ka san ba sai ba ka annabi sai na shiga gidan sai annabi sai sai ya ci ya fara ci tace kana kwaje ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya akulu sai ta sai ya fara ci wannan da bilin da Allah ya yi wa aliyun ya kuma ma'ahu ya akulu shi ma ali tare shi sai fara ci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ali sai ali sai ce ma ali mahya ali dai ya amma ba don ba sai ya kalla sai ya Allah amma yadda sai ce fa ba kana baka ta tashi da rashin lafiya wata kuma nan da dino bai yin daidai da irin rashin lafiyar zazzabi da sai na an da tashi ai ko na akwai wannan ko ka da mutum kawo musu abinci mai mai kuma ya ji ka ce kai bari baka da ita shi daga ulsa ba kai da yin yanzu ya ji gare baka da ita shi daga ulsa ba mai baka da ita ulsa ka kaci da ta ma ba ka sai na annabi yawa sai na ali baka tashi da zazzaɓi ba da ba a ce irin wannan ga wanda yake da wata al'ada ta guda da kowa ya ta irin wannan yanzu ba ta likita da gaya ma mai hausa ya kai ya mai ba mai kaza kai kaza ka zauna cikin ka ruwan sama Eh, ya kasance ai ma yayi sun tare da shi kai ka za ka iya su irin wannan likitanci da annabi ya yi fa innaka na ka da ita da rashin lafiya ala ta fajira ta aliyu sai aliyu ya zama ne wannan biyu sallallahu alaihi wa sallam shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ci ala ta tace fa ja'altu lahum silqan wa sha'iran sai ya samu musu ganye duk mu musu ganye shi ne alayyahu yake alkul alayyahu yake ko sulkan shi ne alayyahu shi ne dogare shi ne rama shi ne kaje gudu buwa ina da aka dafa a ganyen su haka suke dafa su ganye sai sai ni kawo musu wa sha'iran da sha'ir fa a nabi sallallahu alaihi wasallam ne ali sallan sai sun ce ma ali min hadha fa asu da irin wanda zaka ci nan fa haka a awfaqu laka wannan shi yake maka gaba ne akan rashin lafiya ka ta tasu to kaga wani ya nuna annabi kusa ya ci kaya ne annabi kusa ya ci shahir annabi kusa ya ci dabino duk bai nuna wannan ne bai ya nuna wannan kuma kayan ganye suna zama niyya suna zama ida babu sifatu idani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma da sifatu idani rasulullahi قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشير بن السري عن سفيان عن طلحه بن يحيى عن عائشه بنت بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول عندك غلاء فأقول لا ويقول إني صائم قال فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهدت لنا هدية قال وما هي قلت حيث قال أما إني أصبحت صائما قال ثم أكل إمام الشيخ يقول حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا هو يقول ولم يرد كتب بكرة ولا في أجزاء ce bai wanda shi ne wata annabi sassan zuba ita bace kuma mu ce kai Qur'ani ne yayi talatin yana da shi bayani duk kuma a ɗauki bayani amma irin wani haka wato da annabi sassan da a ta a ɗauko fa bi ayi hadisi da hadisi ne kana sai kuma wanda ke zuba ita yayi ba idan na akala da mu kana sai حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن ثري عن سفيان عن الحاكم يحيى عن عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتيني فيقول da na isha radiya mawa ana ta ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana zuwa inda shi sai ya ce a inda ke gana kuna da wani abincin safe da za mu ci faɗanar ƙafa ko mutaikin ce wata rikin shafi rana ta karkata faɗin wula sai ce ban da shi kwaya kuma in ne fa'in to zan wuce da azumi kun ga bai yi azumi zuwa wani lokaci ya nemi abinci ya ci da aka ce babu sai ce zai wuce da azumi kala ta kace fa a tarihi yau ma sai wata ranar dole da kuci ya na cin dama in ce ya mun Allah sallallahu alaihi in ni gudiyar da na inna gudiyar da na hajiya an kawo mura kyauta kuwa yin kala ta ce ma ne wata yin kyauta ce kun aikin, haiti ne ce haita ce da biyu da ake kwabawa da mai ta haka a yi amfani da shi kala ta ce a maɗin ne sa'imin amma fada na waye gari ina azumi kala kuma kada sanar yake abinci صلى الله عليه وسلم هذا هو annabi ya ce hai hai kuma kaman miya take su dai kuma abu ne mai wanda Allah ya hada shi da wani a ce shi sannan kuma wancan wannan shi wannan shi abin da babin koyar da mu a cikin hance wannan babin yana koyar da mu mutum yana iya azumin na suna azumin ta kamuri da rana inda bai ci komai ba don ka an wayi gari sai ne tabbas baka ci koyon baka ka ga ya kan kama ka tabbata ya azumi na sauki da yi sai ka biyo da azumin na tsira za ka yi ya halatta abin salama sallam wasallam ya ya haka sai ta bayyana gare ta yau zan samu abinci ba na shiga shagali wani shagali ya zo ne ga kai takwas ina ganin alamun ba alamun sai ka ce ko na wuce da azumi bai kawai da wuce da azumi na wani uzuri irin wannan kawai ya sa amma da in ba su shigo ba ita ga ka karya a ga gare wuce na azumi za ka in ba su karya kuma shara'in ya biyu ya kasance rana da ta yi tsakiyar karka da ma'azahar ba za ka irin na tabbato sha ɗai sha ɗai da rage da cikin makaranta bai kauce da azumi eh eh ga babu rana ko da ana ruwa ko ko wani uzuri da ana kace abinci ko ba likin da ana ba, in dai ba irin asibabbace da ba a azumi tsaye to barcin wannan kuma wannan yana nuna nuna ka ɗauki azumi sai ka wani abinci da baka taɓa ci ɗaya ba <laughs> ka ta wajen wata banza ta ita wuce kuma je ba ba ta gani ba wata shekara eh tun da na kula zai ya ajiye gobe da rayuwa <laughs> sai ka ci abincin ka za ka in kai biya wani abinci ya burge ka ya biyo ma ga yau kuma kila biki ne aka gida an samu shi gobe ba bikin za a yi ba kila wata walima ta kawo gobe ba walima za a yi ba kila ka yi kuke da wani alhaji ya tsaye ga kowa gobe ba ta za a yi kuma kila ba da ake sarka wai ba ne sai ka ce kawai da kada a fata sa'i ba sai kawai ka ce za ka ma ba a yi ba a yi ka ci abinka kun ba da yi ba da ka gaya mutane annabi ya ce أما إني أطلعت صائم وترواية لقد أقلت صائما فأقل ناوي إن أبني أن أنا سفلا يأتي لا ربا يجب أن يهرب ذاك اللي يشكى فيك فتشكى لأبني ناكل أمير نفسي في أبيك الكريم يعني إن أبني ناكل أكتب لك كل شيء الله لا يجب رانا تاريه وفي أم هلا كنادية نحن الحجية في المسلمين قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي ابو محمد بن ابي يحيى الاسلمي عن يزيد بن ابي اميه الاعور عن يوسف عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اخذ كسره من خبز الشعير ووضع عليها تمثل وقال هذه الى هذه وأكل وانا حديث الإنجليزي بكو إجلي يا وجه نوع لأو هذا بعد أكبر فانتشر السويين إمام الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن حفص بن جياد قال حدثنا أبي حفص بن جياد عن محمد بن أبي يحيى الأصلي أن يزيد بن أبي أمية شيء مثلا حديث المجهول الأول كثير من الله حديث يدسكتيها يا حديث yadda wancan mutane ke tsammani kawai shafi waɗi ne an rubuta an ba haka bane ba yanzu wannan mutumin da yake wannan hadisi ba makaranta da ife ba amfani da shi ne magana hadisin shi ne ya fi gina abin umayya shi ya fi gina abin umayya ne yake Allah ya ce halal a ba a san shi bai da har da ba a bai da kaza a shi ne ni an matsala sai wallahi ba a gano cewa na fara yin kuma na kwarai da mutum ba mu san shi da wani aiki ba ba wani aiki da aka kai shi amma ya kamata da sun shi sosai sosai kamar yadda muka san Abdullahi Abrahama kamar yadda muka san kuma ke hafsa hafsa ne biya kamar yadda muka san hafsa ne biya kamar yadda muka san wani shi kawai wallahi da san shi yana zuwa makaranta da shi a karatu za ka kawai ya ce malam wani ya bashi labari ko ba mu san haka ne ba ba ka gaskiya na hadisin da ba ba ba jiya da suka kokarin malamai da muke kiyaye da sa'a da sallallahu a mu'amala ta yau da gobe irin wannan masu mutumin kwaye mutumin ungo break zaune ko aure ya zo ne ma a cewa ba san shi da shin giya ba ba san shi da sata ba ba san shi da neman mata ba ba san shi da kaza ba amma dai ba a san shi ba kawai yana da yana zuwa mara sallah da shi masallaci amma ba samu wani aiki ne ba wannan aiki ne kiki ne to a hadisi ba a san hadisi ba a san hadisi ne hadisi saboda kai ne yiwu yana da wani halin da ba na kwarai ba ko ya yiwu kaza za ka sai an tabbata duk wani hadisin an karɓa duk wanda ya ruwaito sai an tabbata yana da kaifin harda an tabbata adili ne an tabbata kaza an tabbata kaza sai an yi babban tabbaci kaga an kiyaye hadisin shi ba ko tayi قال عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اخذ كفره من خبز نادى النبي صلى الله عليه وسلم يا رب كيف وينادي ماذا خبز الشعير الشعير فوضع عليها تمرة يعني إمامة دبيل وقال سيف هذه إدام هذه ولن شأمية ولن ولن دبيل شأمية ولن وينان وأكل شأمية شيء ممكن هذا من إنجاز مقول الريبي أبي أمية مجهود بكل مقرم ذاك بني بأسن شبا بأسن ba san na ƙwaye ko ba na ƙwaye wani ke asali ko da kai ko san san mutumin kirki ne amma duk shi a yana sa an su zuwa sai an san tarihin ka an san asalin ka an san kana wani abu na ƙwaye ko ba kai kana wani abu mugu ko ba kai sai ka mallama hadisi sai dukkan kokari shi a yana sa an su sallallahu قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن حوام عن حمير عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الكفر قال عبد الله يعني ما بقي من طعام إمام الشيخ جل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن الأبواب عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوجئه الطفل النبي صلى الله عليه وسلم ينعى كل كنز لديه بنكة الدنيا in ka je karkara in an ci ba ya mace na ƙasa gaba dai na ƙasa ya fi da ruwa na ƙasa ya ji daɗi fakin ɗin ta ɗaya da ƙasa <laughs> eh, na ƙasa shi ne wani ya gaba in shi ƙasa amma ba wani ya bushe ba in ya kwan zuwa gobe ya zama ya zama ɗin an zo buta shi ba ɗin eh, shi ba yanzu ya aka gama sai a karkar wani ƙasar tukunya to ya fi daɗi ko ya fi ji a ƙasa to an da sosai ya fi irin nan

قال عبد الله عبد الله وي عبد الله من الإمام الترمذي شن عبد الله عبد الرحمن كيف يعني ما مسلم يقرأ يعني أبن جي يقرأ أبن جي عن قاشي شيء النبي يفتسي ذاك أنا ذا مذاك كان شنو كشيء ثم هو كاو شنو من بعد أبن جي من كفر مدير لا إيه Hmm. Hmm. Alama ce, kai lalata ce da gidan mutum kamar yaba fahimta.

ita ake makaranta ta biyu sunna cewa wani ta yi sa'a an yi kala malin yana cike aikata abinci a ce ya yi gishiri za ka ba a aibanta sai ka tafi ba a aibanta ba tsaye abin da muka tafi dai Allah ya ba lara ko ya Allah ya shafi shi ka san mu shafi shi sai